This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi. 27 ga watan Oktoba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji chris Alheri Abdu dauke da shirin kallabi. Shirin da kan leƙa saƙo da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. jami'an falasdini sun ce wani farmakin isra'ila a arewacin gaza ya kashe akalla mutum 22 kuma galibinsu mata da yara ne hare-haren isra'ila a yankin da aka ta sannan mutane suka ƙaurace mishi ya shiga mako na uku yau lahadi yayin da kungiyoyin jinƙai suka bayyana tashin hankali a game da batun agajin jinƙai a wani al'amari na daban kuma likitocin isra'ila sun ce wata babbar mota ta yi taho mu gama da wata motar safa a kusa da tel aviv tare da jikata mutum 35 sannan shugaban addinin musuluncin iran ya ce kada a kururuta ko a sassauta hare-haren da isra'ila ta kai iran cikin karshen makon nan yayin da bai yi kira karara a mai da martani ba lamarin da ke nufin cewa iran tana auna matakan da za ta ɗauka nan gaba a cikin tsanaki a ranar asabar ne jiragen yakin isra'ila suka kaikaici iran a matsayin martanin harin makaman misal da iran ta kai mata a farkon wannan wata na oktoba a wani labari mai alaka da wannan kuma isra'ila tana shirin fuskantar martani daga iran bayan harin da ta kai iran ɗin da sanyin safiyar ranar asabar Isra'ila ta ce hare-haren sun auna wasu wurare sannan sun kaikaici cibiyoyin soji ne a wurare da dama a Iran. Kafafen labaran Iran sun ba da rahoton mutuwar sojoji hudu a harin. Jami'an Isra'ila sun ce sun yi nasarori biyu bayan harin bam ɗin da suka kai Iran wanda bisa rahotanni suka yi amfani da sama da jiragen yaƙi ɗari sannan suka afka sansanonin soji 20 a Iran ɗin sun ce harin da aka yi wa lakabi da kwanakin gayya. martani ne ga farmakin makaman ballistic din da iran ta kai mata makonni uku da suka gabata daniel hagari shine mai magana da yawun dakarun tsaron na isra'ila hagari ya ce A lokaci guda mun auna sansanin makaman kera misayil ɗin Iran da kuma na'urorin hare-haren saman Iran waɗanda suka yi yunkurin hana Isra'ila kai wa Iran hare-haren sama. Yanzu Isra'ila ta daɗa samun damar kaiwa Iran hari ta sama. Sojojin Iran sun ce na'urar gano hare-haren sama ne kawai suka lalace a harin da Isra'ila ta kai mata. Wata kafar yada labaran kasar Saudiya ta yanar gizo ta ce daga cikin wuraren da Isra'ila ta auna hadda kamfanin sarrafa makaman misal ɗin da aka lalata wanda ta ce sai an kwashe tsawon shekaru biyu kafin a sake gina shi. sanin takamaiman barnar da harin da isra'ila ya yi zai iya ɗaukar lokaci a mahangar wani mai sharhi ɗan isra'ila ben safti dan iran ne kuma masani a cibiyar nazarin al'amuran tsaro a tel aviv ya ce ba a wallafa bayanan harin a kafafen sada zumunta ba bayanan suna cikin waɗannan sansanonin kuma akwai shingaye a duk waɗannan sansanonin mutane ba za su iya sanin irin ɓarnar da harin ya yi ba mai yiwuwa ta na'urar satellite ne kawai za a iya ganin irin ɓarnar da harin ya yi bayan 'yan kwanaki ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Moscow za ta ɗau wasu jerin matakan martani har idan Amurka da ƙawayenta na NATO suka amince Ukraine ta kai hari cikin Rasha da makamai masu cin dogon zango, alaman da aka wallafa da aka ce shi ya furta a ranar Lahadi. ma'aikatar tsaron rasha tana duba yiwuwar yadda za ta mai da martani akan hasashen kai mata farmakin makamai masu makamai masu cin dogon zango a yankin rasha za ta mai da martani mabambanta amsar da putin ya baiwa wani dan jarida pavel zarubin kenan cikin wani faifayin bidiyo da aka kafa a adireshin zarubin na manhajar da ake saƙonnin nan ta telegram sannan na'urorin kare hare-haren saman rasha sun kakkaɓo jiragen ukraine marasa matuka 51 cikin dare a cewar ma'aikatar tsaron rasha da sanyin safiyar lahadi an kakkaɓo jirage marasa matuka goma sha takas a yankin tambaf wanda ke da ratar kilomita 450 zuwa kudu maso gabashin moscow abinda ma'aikatar tsaron ta wallafa ta telegram kenan. an kuma ka kaɓo wasu jirage marasa matukan guda goma sha shida a yankin kan iyakar belgorod sannan sauran kuma a yankunan voronezh oriol da hosk a kudancin rasha jam'iyyar firaministan kasar japan shigeru ishiba na 'yan mazan mai mulki tana dab da rasa matsayinta na mafi rinjaye a majalisar wakilan kasar yayin da jama'a suke ta korafi akan batun ba dakalar kudaden da ya mamaye jam'iyyar da kuma batun rashin gamsuwa da tattalin arzikin kasar da ya tsaya wuri ɗaya kikam sakamakon zaben da aka gudanar a ranar lahadi ka iya raunana yadda ishiba yake rike da iko wanda mai yiwuwa ya jefa japan cikin rashin tabbas a siyasance inda ba a yi hasashen samun canji a gwamnati ba Ishiba ya kama aiki a ranar 1 ga watan Oktoba bayan da ya mai gurbin Fumio Kishida wanda ya yi murabus bayan da ya gaza kwantar wa jama'a hankali akan batun yadda ake kwashe kuɗin gwamnati don amfanin wasu tsirarru tsakanin mahukunta 'yan jam'iyyar Democratic. Nan take Ishiba ya ba da umarni a gudanar da zaɓe zaɓe cikin gaggawa da fatan iya maganar shi da kallon da ake mishi na mai fafutukar kawo sauyi zai sa ya samu goyon bayan jama'a. Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. sauraron mu yanzu kuma lokaci ne da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi. duka dramomin da nake yi da hausa nake yin su kuma sai in musu fassara shi da yare-yare yanzu dai akwai wani fim ina guda da na yi wanda iya da fassara da kamar yare wajen bakwai zuwa takwas. Kallabin shirin ta wannan makon yan wana mata assalamu alaikum bar barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudummawa da suke badawa ga ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace makonni biyu amurkawa za su nufi rumfunan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa karo na sattin zaɓen da ya ɗauki hankalin mata a duk faɗin duniya kasancewa 'yan takarar jam'iyyar democrat mace ce za mu ji yadda takararta ta zaburar da mata a ƙasashen afirka a yau kallabinmu ta mako wata mace ce da ta yi fice a fannin rubuta labaran fina-finai da ta samu lambobin yabo da dama a kasashen duniya za ku ji kowa ce da kuma inda ta fito Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. sai da kamala harris a matsayin 'yar takarar shugaban kasa da jam'iyyar democrat ta yi a zaben da za a gudanar ranar talata biyar ga wannan wata na nuwamba a nan amurka ya ɗauki hankalin mata a ƙasashen duniya da suka ce ya ba su ƙarfin gwiwar ci gaba da fafutuka da neman wannan damar musamman a ƙasashen afirka inda sau da dama ake fakewa da al'adu ko addini wajen tauye mata haƙƙi. Shirin kallabi ya karɓi bakuncin 'yan gwagwarmaya Pastor Nagar da Dr. Zainab Ahmed domin nazarin wannan ci gaban da aka samu a Amurka da kuma darasin da mata a ƙasashen nahiyar Afirka za su iya koya daga takararta. ga abin da suke cewa alhamdulillah cewa uh, america ta yi abin da ba safi ake ganin ta ke yi ba ai lokacin da aka fitar da hillary clinton ina ji da sun mu dai mun mobilizing da addu'o'i tun da ba mu da kuri'a mun bibiyanta har muka ga yadda take yanayin kamfen dinta na ta nuna cewa ita mace ce kuma ababen mace ce uwa ce da za ta kare muradun ababen da ya shafi mata da yara da nakasassu da ire-irensu to cikin hukuncin ubangiji bai bata ba to wannan karon da kamala harris ha ka ganta ita ma dai da ganinta kawai ka ga shugaban kasa da yardan allah me yasa kika sai haka jajircewanta a ababe lokacin da dubiyar da aka kawo ta yadda ta zauna ta yi biyayya ga shugaba joe biden ta tsaya ta samo mai ƙuri'u na baƙaƙen fata na mutanen jinsi ƙanana ƙananan jinsuna da suka kafa america yadda ta kawo mai ƙuri'u to yanzu kuma abin gashi a hannunta za ta zama mace na farko a ƙasan america da za ta shugabanci kin ga kik ta yi haka mu ma Najeriya ashe muna da babban sa ran cewa mu ma za mu samu mace shugaban kasa in Allah yadda gwamnoni ma in Allah yadda a jihohi a mun ga yan yadda binani ta yi ta dama ta aka buga da ita kiris to insha Allah mu gamu nan dai zuwa. <laughs> Pastor Salina Garba din zo gare ki ya kike kallon wannan al'amari? to ni ma na ji daɗi dai da fitawanta sai duka shaka shaka ko za ta samu america ba su warke ba da cin obama don they were shocked wai baki ya ji da obama ya ci to yanzu za ba su ba baki kawai ba a ba su mace a ina za a bata ni na gani fa wallahi trump zai ci abun nan amma <laughs> in dai a iyawa ne kila za iya ce tana da saukin hankali ga iya eh, magana da mutane ga iya haduwa da tafiya da mutane you know so abin da ni nake gani kenan amma wai a ce wai america a bata yanzu a amma mu nigeria fa mun isa mun isa mu fitar da president a to kun isa ku fitar da president mm. wani darasi kuka koya ganin cewa an taba mace daya mm. da ta nemi tsayawa takara sai da jibril ita kadai ta kada ma kanta kuri'a. to in mun mun tashi yanzu mun falka a eh, da ba mu sani ba kowa yana bin ta nashi nashi muna gani kamar kara ba mu ma yan ba mu mata ma ba za mu iya ba but yanzu mun fara yarda da kanmu mun fara gani ranar mu ya zo ma iya mu tashi yanzu mun jitu mun hada kai mu mata ma iya mu tashi ba balle su mazan ma ba su gaji da kansu ba sun gaji me yasa eh, me yasa kike ganin yanzu in aka tsaya za a iya ba mace nan na fada su mazan sun gaji da kansu ina suke kai mu a najeriya kin gan cin gaba kin gan cin gaba kin gan hope ma yaran mu a ba mace a gani bambanci to akwai jihohin da suke da mata mataimakan gwamnoni a hajiya zainab kin ga wani tasiri a rikonsu a sosai man ai duk inda mace take uwa ce kamar yadda na faɗa a baya tana da wannan tosayin ababen da maza za su yi gadan-gadan ita tana da wannan ta tana cewa ita mata ce ita uwa ce tana shugabanci ba wai ita kadai ba ce tana shugaban duk inda mace take tana daukan gidanta a ka da jama'an um, al'umma baki da saboda haka za ka ga cewa dubi ka jihar kaduna deputy governor din saboda iyawanta ai an sake mai da ita gwamnoni biyu kenan take harka da su mm. ai kuma ba mu ji mummunan wani halaye gare ta ba tana jawo jama'a a hankali ki zama mata ba har har muke ba ba mu da wannan muna ababa mu cikin nutsuwa abinda nake son faɗa kenan cikin nutsuwa mu ja hankulan mutane da sauransu sai ka ga da namiji zai watanni yana nema in mace ta je da lumana da tausasa murya da ababe ka ga ta samu saboda haka kamar yadda ita yarwata ta magana ta abin ga fi sabilillah a bamu a gwada a gani za a ga cewa eh kamar misali gare ni ai na rike matsayin da har yanzu ya sakatariyar gwamnatin jiha kuma daidan gwargwado a cikin dai yanayi na dan adam kayi daidan gwargwado kayi daidan abin har yanzu mata suna cewa ai da an bayar an gwada an ga cewa an dan yi daidan gwargwado ya ba za a kuma ba za ka ga mata an ba su ministry ma'aikata har na kuɗi mm. wadda shi ne yake tsola ido yake abin nan a mun ga takawansu mun ga kuma abin kamar mu na sase kwamishiniyar mu ta kuɗi mace ce akwai kwamishiniya da ake kiranta mama mai shinkafa tana humanitarian ministry da aka taba da farko kenan a kikiro a jihar nasara an ba mace to kusan dai ga ta nan dai duk inda iftila'i ya faru ga ta nan dai duk inda mutane suke samun tsananin rayuwa ga ta nan dai a har ma an sa mata suna mamamin shinkafa sabida wannan tausayawa da ire iren su ni dai kan ba wai ta mace you know but i like her Uh, antecedents mm-hmm. ababen da ta yi a baya da ire su insha Allah. Pastor Salina Gar, mm-hmm. menene kike ganin ya kamata a yi la'akari da shi wajen zaben shugaba? Presidents abin da kin yi a baya mm-hmm. da iyawa da an gani da yadda kina bin da mutane to me yasa ba ma koyi da su in ya zo ta siyasa muna da namu siyasa <laughs> muna da namu yanayin da mun san nasu din amma ba ma son mu bi nasu din namu din ma ba mu dafa shi ya nuna ba kaman ba mu san hagu da dama mu ba kaman parties din mu ba based on ideology ba wane ne na wannan party zan bi shi gobe ya salle ya je can nima bari bi shi ko bari gudun je wani kullum suna wato babu tsari babu tsari so mamu a Nigeria kenan a America yanzu masu masu dan fara canzawa da kamar family tradition ne for life we are republicans kakane kakane ana hando har yau amma yanzu kya fara gani wani su that are republicans shi na kira maganar swing state eh. kin ganin da sai shift yanzu wanda da duk democrats, democrats ne ba sa jin magana yanzu kya ganin republicans sun samu inroad sun shiga and vice versa on the other one so a change is coming even in the american society concerning the politics to me kenan zamu koya a cikin wannan tsari nasu na yanzu To. A Nigeria. A Nigeria. da mu muna demokradiya kin ce namu demokradiyan daban ne mm, namu demokradiyan kuma mun ce su muke muke bi ah, muna bi mama ba ma bin shi ta textbook ko su ma ba su bin ta textbook amma bai lalace kamar namu ba in fact namu zan son ce autocracy ne autocratic government ne muke bi ko plutocracy ne the government of the few rich and powerful abin da wato mulki ne na masu hannu da shuni yawa ba wai government of the people for the people by the people yadda definition ce wai eh, mulkin mutane da kansu ma kansu ba abin da muke ya a Najeriya ba kenan so in muna so mu ma mu koya mu yi abin da suna yi mu fara setting up parties based on ideologies mu rage numbers na parties da muna registering for elections so that a or b or c kara baka har choices guda biyar har goma ka je ka rasa na zabe <laughs> haka shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mata na ci gaba da taka rawar gani a fannin ayyukan nishadantarwa da suka hada da wake-wake da wasannin fina-finai. A yau, shirin kallabi ya karbi bakuncin wata mace da ta sami lambobin yabo a kasashen duniya domin gudunmuwa da take badawa a fannin rubuta wasanni a harshen da ta gada. Kada kai ku da nisa. Waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. Ni dai suna na Aisha maki an ahena a nan birnin da magaram a lungu alkali. Ni yar gidan Alhaji Makki ce shi ka alkali Malam Kidi. a nan na tasa na yi eh, firamare kuma na yi ta ne tare da hallo ina zuwanta kuma hallo ina zuwa makaranta allo saboda ni gidanmu malamai ne da na ƙari firamare kuma na yi sakandare a nan sai duk na yi firamare ita a ecole lifi wadda yanzu ake ce ma aisa ta kwando kuma ba idin nan na je na yi lise kuran daga hallo a nan da magaramkin dai lise amadu kuran daga e eh, hallo a nan da magaramkin kuma bayan na samu bakaloriya na tahi jami'a ta abdu mumuni ta niyami inda na karanci sociology bayan na samu metriski ta a nan kuma sai na tahi kasar senegal a university gaston berger inda na yi karatun fina-finai to ya aka yi kika shiga harkar fina-finai to shi dai da na karanci sociology ai kamar harkar kula da al'umma ne to sai na nura da cewa karatun nan da na yi akwai matsaloli da yawa da muke fuskanta a cikin niger kuma eh, sai na ga kamar an wallafa littattafai da yake mutanen eh, akasarinsu ba karatun su kai na nasariya ba kenan kakani eh, ba su ilimin boko ba kenan kakani za a yi a karanta littattafan da ake bugawa sai na yi tunanin cewa idan na fara drama da mu yaran mu na ƙasar nijar kenan mutane da dama su gane ma abubuwan da nake so in wallafa ta harkar drama haka ne yasa ni kenan sai na tafi na je na yi karatun nan na drama a can kasar senegal kuma sai na fara yin fina-finai to kasar senegal ai ba sa yin hausa da kika zo nan draman na hausa kika fara yi eh duka dramomin da nake yi da hausa nake yin su kuma sai in musu su titir wato ma'ana eh, sai in fassara shi da yare-yare yanzu dai akwai wani fim ina guda da na yi wanda iya da fassara da kamar yare wajen bakwai zuwa takwas to duwan da na yi haka nake sai in a mashi fassarar yare-yare saboda duk kasashen duniya su masu samu su yi tunda fim ina wancan da na yi akwai wanda an yi shi da akwai shi da horon shi da da turanci akwai shi da yaren shin akwai shi da yaren japan akwai shi da yaren espan kala-kala dai da sauransu to haka ne nake yi inda kowa zai sani duk duniya gabaki daya ta san abin da nake ta fahimta kuma kina iya gaya mana eh, fim inki na farko e fim ina na farko dai da na yi shi na yi shi ne lokacin da ina karatu a iftik wato shine ake ce ma eh, muwa ema mai gara lokacin da na yi shi saboda na yi rama gare ni lokacin da na zo kun san da na tafiya mai kuma zawar ma suna son harka kiba hmm, kowanne eh, suna hangan da yin suka ganni suna mamakin na hoto kalai kale wanda ya gaya ba abinda su gaya su ce mini kawas saburo su ce mini me yake da suna kale kalan wake su ce mini wane ne kala-kala dai abu kai da na yi a can kawai sai na ce to fim ina da zan yi na karatu bari in yi shi bisa kan Eh, har harkar rama saboda me ne haka nan don saboda in takulo abinda ake ce ma wato gavage mata da suke shan kiba hangan da ke shan kiba eh hangan da ke nan kuma da shaye-shayen magani da suke na rariya mm. don su samu su kiba su wani eh, zane uku da rabi su wani lafusi da sauransu saboda magunguna ne wanda suna da aibu mm. a ah, meke da suna lahiyar bil adama don saboda shine na yi don in ja hankalin su ta wannan bangaren to shine wannan na farko da na yi lokacin da nake karatu a iftik mm. ai na ga yanzu masha Allah kenan da kin huce takaici ke da zabar ma suke shan ki eh yanzu na huce takaici na gaskiya saboda yanzu ai na yi kamar ukun da mm. yanzu to kin gani yanzu na huce takaici na eh, eh haka nan ne da shi to kamar muna iya sanin eh, fina-finai nawa kika yi kawo yanzu to kawo yanzu dai na yi fina-finai biyu na lakwal daya wanda na yi a iftik na yi guda a ƙasar senegal shi ma na karatu ne na yi wanda na ƙare kenan na fanditud kuma na yi guda biyu wanda ake ce ma professional kenan yanzu na yi hudu wannan shine wanda ake ce ma na otar kama wanda na yi dan ra'ayin kai kaina wanga mm. wani abu wani maudu'i ya burge ni sai in yi shi kuma akwai wanda nake yi ina yi kuma hannu ina ina yin wanda ake cema kuma eh, film institutional kenan kamar in kuna da wani kamfani in muku ko talla haka ko kuma in kun yi wani aiki da kuke so a wallafa shi ma ina yi eh, kamar wasu su kiraye kiki musu eh haka ne kamar yawwa kamar su kiraye ni mu yi da wajiya da su in musu shi ma ina da to kamar irin wancan in eh, ya kusa wajen 20 da wani abu da na yi mm. amma wannan dai na kaina wanda in gani dan ra'ayin kai na in dauki maudu'i da yake birge ni ko wani abu da yake ci tuwo a kwarya ko yake ci ma jihar mu ko kasan mu a kwarya guda hudu ne na yi biyu gajeren zango nayi biyu dogon zango kamar uh, su waɗannan da kika yi fina-finan nan kamar su da harshen faransancin ne ko kuma da harshen hausa ne kika yi wanda kamar ake kiran kiki din wanda ake kira na in yi ma eh, duk da yaran hausa ne nake saboda in an yi abin ai suna yin shi ne a nan nijar kuma suna so a gane ni mm. kenan shi ma da yaran hausan nake yin shi wani da zabarmanci ina yin shi kamar yaran gurin da na je in yi alal misali a garis ne ai buzanci zan yi da hausa mm. in na tahidi difa barbarci za a yi a ban nijin su amma aka yi akwai wanda ake nema sai ya fassara eh haka ne amma ana yi ne saboda mutane su gane don saboda abin aka yi shi mafi yawanci a yi saboda wayar da kai ne ake yi kenan muna yin shi dai a yaren mu ne nan kasar mu Niger kuma daga baya sai a fassara saboda duniya ta gani ta sani kamar a cikin irin fina-finan da kike aisha menene kika yi mai da kai a kan shi kamar harkar matasa harkar mata harkar ilimi ko kuma wani abubuwa ne kika yi kamar karkata a kan shi to a gaskiya kowane bangare ina tabowa amma abin da na shi tabowa shine bangaren matasa da mata da har bangaren abin da ya shahi tsaro kuma da bangaren abin da ya shahi ilimi mm. wannan hudun da yana tsammani in aka bincika a filmin da na yi suna da akan iya cewa suna da kashi wajen saba'in akan bisan ɗari wa'innan maudu'o'in mm. aisha kin taba zuwa shirya fina-finan da ake yi na fesfako to na ta yi fesfako har sau biyu da fara na kai fim ina arbar sanfurwi eh, inda na tahi nan da shekara ina ga shekara da dama di da na tahi to allah bai ba mu sa'abba mun samu firi amma tahiyan ma firi ce kyauta ce a guri na saboda mutane da suka tura daga nijar ba su samu karbuwa ba kuma daga kasashen duniya ma sai na biyu da na koma nan da shekara uku inda na tahi na je eh, inda na samu tukwicin yabo har guda uku to a wannan karan na samu kama an ɗauke ni kamar jaruma eh, wadda ta iya kowa fina-finai a duka kasashen ecowas an bani shi wannan firikin kuma na samu kuma hannu eh, na mace wadda take gwagwarmaya bisa kan harkar tsaro shi ma an bani shi da kwanciyar hankali kuma sai na conseil de l'entente su da suka bani abinda ake ce ma eh, mansion special mm. ba ko kuma ba idan wannan na ma zama alkali a can fesfa ko in alal misali a bara eh, a bara alal misali an dauke ni inda ne alkalanci a bisa kan film mai dogon zango mm. wannan filmin din ke arbir sanfurwi kamar iccen da ba diya ko mm. da bai ba da diya ba kamar menene kike nihi da wannan arbir sanfurwi eh, to shi wannan film ne eh, wanda na yi shi bisa kan harka kamai na ɗauki rayuwai tsohuwata ce da rayuwata sai na yi saboda mi saboda ita a lokacin aihuwa allah ya mata cikawa ta je a bisa gadon likita to kuma ni kuma da na armi na samu shekaru ban samu aihuwa ba mm. to kenan kun ga he zamanto kamai mu duka eh, mini ake cewa da stan mu kamar ya gama haka mm. ya saba kadaran mu ta saba haka mm. ita ta rasu saboda aihuwa ni kuma eh, saboda rashin aihuwar da ban samu ba sai zamanto kamar akwai wani abu da ake cewa kamar mar social sai kaga kamar bakka da rayuwa haka kamar mai kyau to saboda shine sai na wallafa inda nake jan hankali bisa kan harkar rasuwa da mata suke yi gurin aihuwa kuma da irin yadda ake cimma mata zarafi wanda allah bai ba su aihuwa ba ko sirkai ko wasu maza da basu gane ba da basu fahimta ba ko dangin miji haka duka dai a miki suna a al'umma sukan samun matsaloli to shine sai na yi fim nan saboda in ja hankalin mutane su gane da cewa eh, kowa da irin kadarar shi. da jaruma Aisha. Ba iyakata kenan ba, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ji irin gudunmuwar da malama Aisha ke ci gaba da badawa a wannan fannin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Malama Aisha Maki, Malama kuma mai rubuta labarin wasannin fina-finai a jamhuriyar Nijar. Da bakin namu na yau Pasto Selina Gar da Dr. Zainab Ahmed sai kuma wakilanmu da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin Medina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Tamar Abari a jamhuriyar Nijar. A madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri. baki ɗaya da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da fiona wa mainan duhu da ta bada umarni ni zahra aminu fage nake muku fatan alheri daga nan birnin washington dc mu kwana lafiya sai da safon ku.